Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. jama'a assalamu alaikum bar kama da asubahin ranar laraba takwas ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin daga nan birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta ce tana da ƙwarin gwiwa 'yan majalisar dokokin amurka ba za su biye ma shugaba trump ba wajen ƙin jaddada matsayin da aka cimma da iran yayin da a wani yanayi na bazata aka ji shugaban na amurka ya sassauta lafazinsa kan barazanar da yake wa kore ta arewa sannan za ku je da turkiya take kara kafa kanta a nahiyar afirka Kano labaran kenan. To ko menene sakamakon ziyarar ta'aziyyar da kungiyar Fulani Kirista ta kai ma al'ummar Irigwe a Fulatan Najeriya? Al'amarin da ya faru dukan al'ummar Irigwe sun yi addu'a suka ce sun yafe. To dama abin da Allah ke so kenan mu zama masu yafewa. To game da kuɗin tallafin da 'yan kasuwan da aka yi wa gobara suke ta jira, gwamnan jihar Kano ya ce har an tara. Fiye da biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu. Za a ji cewa PDP da APC na takaddama kan wani sabon tsarin ɗaukar ma'aikata a jihar Naija. kamar kowace ranar laraba sahabu imam aliyu na tafa da shirin sana da a yau amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wata babbar jami'ar diplomasiyar ƙungiyar tarayyar Turai ta ce 'yan majalisun dokokin Amurka na da niyyar ganin sun tabbatar cewa tsare-tsaren gwamnatin shugaba Donald Trump kan matsayin da aka cimma da Iran game da shirinta na makamin nukiliya a shekarar 2015 ba su shafi matsayar ba duk da cewa Trump na nuna shakku kan shirin. akwai kwararan alamu da ke nuna cewa manufar ita ce amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin wannan yarjejeniya ji jami'ar wato ta harkokin wajen kungiyar eu frederica mogherini yayin wani taron manema labarai da ta gabatar bayan da ta gana da mambobin majalisar dokokin na amurka yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu da ta kawo a nan washington domin tattaunawa da 'yan majalisun kan hulɗoɗin kasuwanci da na tsaro da ke tsakanin tarayyar turai da amurka Mogherini ta jaddada irin muhimmancin da kungiyar ta tarayyar Turai ta ɗora kan matsayin da aka cimma da Iran. Wannan ziyara tata na zuwa ne a wani lokaci da aka shiga tsaka mai wuya kan shirin na Iran bayan da shugaba Trump ya ki amincewa da shi domin a cewar shi Iran ta fi cin gajiyar wannan yarjejeniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya jingine barazanar da ya saba yi ma Koriya ta Arewa inda a jiya talata ya gabatar da wani jawabin kara kwarin gwiwa ga Koriya ta Kudu. yana mai cewa za a samu mafita dangane da barazanar da hukumomin koriya ta arewa ke yi na makamin nukiliya bayan kwashe yinin da ya yi yana wasu tarurruka da a bainar jama'a tare da shugaban koriya ta kudu mun je in a birnin seoul shugaba trump ya ce an ɗauki matakan dubulmasiya wajen yayyafa ruwan sanyi kan takaddamar da ta dabaibaye yankin na koriya waɗannan kalamai na trump sun sha bambam matuƙa da saƙonin twitter da ya rika aikiwa a 'yan makonnin da suka gabata inda ya rika nuna cewa hawa teburin tattaunawa da hukumomin pyongyang domin neman bakin zaren takaddamar mallakar makaman nukiliya duk bata lokaci ne kawai jiya talata ta kasance ranar farin ciki ga 'yan democrat a nan amurka bayan da 'yan jam'iyyarsu ta lashe zaben gwamnoni da aka yi a wasu jihohi dan takarar democrat ralph northam ya lashe zaben jihar virginia wanda ya kasance zazzafa inda doki abokin hamayyarsa ed gillespie nasarar da ta bashi dama zai mai gurbin gwamna mai barin gado terry mccauliffe wanda dan jam'iyyar ta democrat ne shi ma a jihar new jersey ma dan takarar jam'iyyar ta democrat philip uh, wato phil murphy ya samu galaba kan abokin hamayyarsa kim wadanyo yan republican inda zai mai gurbin gwamna mai barin gado chris christie dama dai ana sa ran ɗan takarar na democrat shi zai lashe wannan zaɓe har ila yau a zaben na virginia ɗan takarar democrat nick rom ya samu nasara akan robert marshall nasarar da ta bashi damar zama ɗan majalisar dokokin jihar na farko da ya fito fili bayyana cewa ya sauya jinsinsa wannan zaɓe da aka yi a jiya talata zai iya zama mahangar yadda masu kada ƙuri'a suke kallon kamun lodin gwamnatin shugaba trump yayin da jam'iyyun biyu ke tada su domin tunkarar zaben rabin wa'adi da za a yi a duk faɗin amurka a baɗi sannan a hankali dai ƙasar turkiya na ƙara samun tushen zama a nahiyar afirka inda take da ɗumbin ofisoshin jakadanci sannan take kashe biliyoyin daloli a harkokin kasuwanci a nahiyar cikin shekaru goma da suka shuɗe a watan satumba ƙasar ta buɗe wani sansanin soja a somaliya sannan wani sabon matsayi da ta taka shi ne yadda ƙasar ta turkiya ta yi nasarar faɗaɗa harkokinta a ƙasashen da ke yankin kudu da sahara a yanzu haka kamfanin jirgin saman ƙasar na turkish airline yana zirga-zirga a tsakanin birane sama da hamsin da ke nahiyar baya ga wani katafaren aiki na gina hanyar dogo da kamfanin yap markezi ke yi da za a kashe biliyoyin daloli a tsakanin ethiopia da tanzania ko da yake kasar turkiya ta fi mai da hankali ne kan harkokin tattalin arziki a nahiyar ta afirka a cewar dr david shen malami a jami'ar george washington da ke sashin nazarin harkokin hulɗar ƙasashe a nan amurka wani rubutun faɗin ra'ayi da gidan talabijin na aljazeera ya wallafa a bara shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya ce mutane da dama suna alakanta tsananin talauci da nahiyar afirka da kuma tashi tashen hankula amma a cewar erdogan suna kallon nahiyar da idon basira domin afirka ta fi wuce yadda ake da tsammaninta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka abin na washington dc To a wani labari da ake hasashen zai yi wa shugaban Amurka Donald Trump daɗi, kamfanin Twitter ya ninka adadin haruffan da yake ba da dama masu amfani da shafin su rika yin rubutu domin aika saƙon karta kwana ko kuma text message. Kamfanin na Twitter ya ƙara adadin haruffan ne daga 140 zuwa 280. Sai da da cewa shugaba Trump ya mai da shafin na Twitter wani muhimmin tambari. kamfanin ya ce ɗaruruwan miliyoyin masu amfani da shi da shafin ba sa cin cikakkiyar gajiyar wajen amfani da shafin domin su aika da saƙo kamfanin na twitter ya ce yana fatan ƙara adadin haruffan da ya yi zai sa mutane su raja'a wajen amfani da shi wajen aikawa da saƙonni muna so ne ya zamanto abu mai sauƙi da kuma sauri domin jama'a su bayyana abin da ke zukatansu in ji kamfanin na twitter a watan satumban da ya gabata kamfanin ya fara gwaji kan faɗaɗa shafin lamarin da ya samu karbuwa daga masu amfani da shi nan gaba kuma ana sa ran kamfanin na twitter zai sake faɗaɗa sa domin rungumar wasu ƙarin harsuna amma banda wato banda harshen china da japanese da kuma korea saboda karancin kalmomin da suke amfani da su To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji a Najeriya kungiyar Fulani Kirista ta yi yunkuro don shiga tsakani a tashe-tashen hankulan da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya. Na baya-bayan nan shine kai ziyarar ta'aziyya da ta yi ga al'ummar Irigwe a ƙaramar hukumar Basa ta jihar Filato inda aka yi wani mummunan rikici da rasa rayuka kwanan nan zainab babaji gare ki a wata ziyarar ta'aziyya da jajewa al'ummar irigwe da kungiyar ta kai wa basaraken gargajiyan yankin a karamar hukumar basa a nan jihar Filato. shugaban kungiyar reverend aliyu buba ya ce za su ci gaba da addu'a da nemo dabarun zaman lafiya da yin sulhu tsakanin fulani da sauran kabilu a najeriya to muna so mu nuna ma duniya cewa akwai fulanin da ba sa cikin iri wannan ayyukan da wasu suke yi sakonmu shine zuwa ga sauran fulani su sani cewa ba mutumin da zai zubar da jini wani da zai shiga aljanna a kowane addini yake muna ba da karfafawa ma tukuna ga gwamnati ya karantar da kowane fulata ne a dukkan inda yake wannan shine mataki na farko a matsayin mu na fulani krista mu nuna ma fulani cewa ba fada da takobi kori da baka ko da bindiga ba shine zamanin da muke ba Shi ma Rabran Muhammadu ɗan Amarya wanda ke cikin tawagar ya ce yankin Irigwe ya kasance gida wa Fulani mabiya addinin Krista saboda cibiya da suke da shi na gudanar da taronsu na ƙasa da ƙasa. Muna addu'a wannan al'amari Allah ya yayi mana shi nesa. Allah kuma ya sa waɗanda suke da wannan irin niyya ta mummunan aiki Allah ya ba su ikon tuba. Muna kuma godiya domin mai martaba da ya yi mana jawabi ya ce al'amarin da ya faru dukan al'ummar irugwe sun yi addu'a suka ce sun yafe. To dama abin da Allah ke so kenan mu zama masu yafewa. General Ishaku Dikko mai ritaya wanda ya shugabanci kungiyar Hausawa Fulani da Kanuri mabiya addinin Krista ya ce jama'a su rungumi zaman lafiya don samun ci gaban rayuwa. Haƙuri shine maganin zaman duniya. Tilas ne a sami rashin jituwa ya saɓani ballantana ma dai Fulani da kiwo da manoma. to in ba hakuri aka yi ba sai ya kawo tashin hankali amma yana da kyau a rinka dubawa ya za a yi abubuwan da suke kawo tashin hankalin nan a yi yadda za a yi a rage su in ma ba a kiyaye su ba gaba daya. Basaraken gargajiya na yankin Irigwe, Brangwe, Ronku Aka ya ce ya ji daɗin wannan ziyara kwarai. Gaskiya na ji daɗi matuka yadda kungiyan Fulani masu bin Yesu Almasihu sun ziyarce mu su yi mana kalmomi masu kyau masu kwanta da zuciya na kira ga gwamnati su shiga cikin wannan abu su shirya hanyoyi da zai kawo zama lafiya na manoma da masu kiwo a kasan nan domin kada a dinga samun rigima sojoji da sauransu muna roko su yi kokari su yi aiki da ya kamata su yi a kwanakin baya ne dai wasu da ba a tantance ba suka kai hare-hare a yankuna tara na yankin suka kuma kashe jama'a da dama Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab sai kuma kanan dabo inda a yayin da 'yan kasuwan sabon gari da gobarar shekaru biyu da suka gabata ta shafa ke ci gaba da jiran tallafin da aka ce za a basu. gwamnan jihar ya bayyana ci gaban da aka samu wurin tara kuɗin tallafin da kuma irin rabon da za a yi mahmud ibrahim kwari gare ka an samu kiyasin biliyan ɗaya da rabi da wanda suka ba da cek da wanda suka yi alkawari da kuma wanda suka ba da kuɗi gwamnatin jihar kano ta yi alkawarin ba da miliyan ɗari biyar wannan kuɗi sun riga sun shiga akawun ɗin wannan asusu na neman taimako sannan kuma alhaji aliko dangote ya yi alkawarin da miliyan 500 su ma wannan kudi sun riga sun shiga account a yanzu haka muna da fiye da biliyan ɗaya da miliyan 200 a cikin asusun wannan na taimako Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan Kano a yayin wani kwarekwaren taro na karɓar cikin kuɗi mai kunshi da naira miliyan ɗari biyar gudunmuwa daga Alhaji Aliko Dangote wa a nan kafofin labaru na cikin gida sun ruwaito gwamnan na Kano na ta gobara ta kaso sabon gari da matsala irin ta wayar lantarki. Kwadda ke tun lokacin da lamarin ya faru kamfanin samar da lantarki mai kula da jihohin Kano Jigawa da Katsina wato Kedko ya nesanta kansa da gobarar. To amma Alhaji Abdulkadir Bala Madigawa da ke zama wakilin 'yan kasuwar ta sabon gari a kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa domin binciko musabbabin gobarar na cewa. Sakamakon rufar ɗinmu da muka miƙa wanda a ciki mun nuna cewa wannan wuta da ta faru a Muhammadu Abubakar Market sakamakon spark ne na wutar lantarki. abinda muke roƙo bai fa a zo a taimaka mana da abin da ya sauwaka ba dangane da wani abubuwa da aka tara lallai to kid ko za ta iya samun kanta a yanayi na ta ba da wani compensation sakamakon wani abu da ya faru dangane da kudaden da aka tara domin tallafa wa 'yan kasuwar gwamna ganduje ya yi alkawarin cewa wannan ba da daɗewa ba kwamiti zai zauna domin a raba waɗannan 'yan kasuwa waɗannan kudade da aka tara galibin 'yan kasuwar da wannan ibtila'i ya shafa dai sun ma fara fitar da rai da samun wancan tallafi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya to a gaida na kwari daga kanan dabu kuma bari mu kada jihar naija inda jama'iyyar pdp ke harar wani sabon tsarin ɗaukar ma'aikata da jama'iyyar pdp mai mulki ta bullo da shi mustapha batsari gare ka Sabon tsarin dai shine duk wanda ke nema a ɗauke shi aikin sai ya samo takardar gabatarwa daga ainihin shugaban ƙaramar hukumar da ya fito al'amarin da jam'iyyar ta PDP ta ce zai yi wahala a samu yin adalci kasancewar dukkanin shugabannin ƙananan hukumomin jihar su 25 'ya'yan jam'iyyar APC ne da ke mulkin jihar. Barista Isyaku Barau jigo ne a cikin jam'iyyar ta PDP a jihar Niger. Haga In aka ce wanda ba ɗan jam'iyyarsu ba ya a bashi wannan takardar gabatarwa ɗin ba. To a lokacin da na tuntuɓi shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata a jihar Niger Alhaji Shehu Yusuf Galadima ya ce sun yi haka ne domin magance matsalar kawo takardun shaidar zama ɗan ƙasa ta bugi. Eh, abin da za ka yi wa abubuwa ɗin a yi saboda wuri wasu na zuwa yanzu sai akan ba su takardar shaida na bogi. Barista Abdulmalik Sarkin Daji da ke zaman shugaban ƙaramar hukumar Mariga ga martanin da ya mayar akan wannan ƙorafi na 'ya'yan jam'iyyar ta PDP. mun yi matsaya duk wanda ya zo neman wannan sai ya zo mana da takarda daga hakimin shi tabbacin cewa lallai shi dan wannan karamar hukuma ne. To dan PDP da ya je neman introduction wajen chairman ya hana mashi ya fito ya yi bayani Jam'iyyar APC dai da ke mulkin jihar ta ce ta gamsu da tsarin kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC a jihar Niger Alhaji Ismaila Modibo gina ya shaida mun. fito a bayan kawai in za a ɗauki aikin gwamnati rabawa ake wane kawo nashi kaso wane kawo nashi kaso amma sun zo shugaban kasa Muhammadu Buhari da Abubakar Sani Bello duk inda aka tashi ana bara abin nan a buɗe ne. A ranar Alhamis ɗin nan ne dai za a fara aikin tantance masu neman a ɗauke su aikin Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari To jama'a kafin mu ci gaba ga wannan sumun taɓin kan zaɓukan da aka yi a wasu jihohin Amurka jiya. Eh, wannan zaɓe kamar yadda ka ce abin ake ce zakaran gwaji kenan wato a ga cewa me zai faru a dubu biyu da goma sha takwas za a yi zaɓen 'yan majalisa kafin mu zo ma ga abin da ya faru yau zaɓen 'yan majalisa nan shi zai sa wa ainihin 'yan Democrats su iya kwace mulki daga hannun 'yan republican wato su samu rinjaye idan suka ci sa'a suka ci zaben midterm kasan yanzu republican suke da house suke da senate gaba ɗaya su suke da mm, rinjaye hmm. eh, su wannan zaben da aka yi yau zaɓe ne na gwamnonin virginia da kuma new jersey so kowa tun da wannan ne wato babban zaɓe da aka yi bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi shekarar da ta gabata to ana son kowa wannan ya zama zakaran gwaji wato a gani cewa shin democrat za su iya kwace wannan jihohi guda biyu ko ko 'yan republican za su ci gaba da cin zaɓe hmm. sai ko gashi a yanzu a halin da ake ciki yanzu democrat a virginia wato dr ralph northam na democrat ci wannan zaɓe na jihar virginia can ma kuma a jihar new jersey shi ma phil murphy ne ci zaɓe kuma shi ma ɗan democrat ne a can new jersey ɗin to ka ji halin da ake ciki to sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe sahaba iman aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin hadiman shugaba Buhari suna masa adalci kuwa? Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A gurguje watakil kun sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihohin Virginia makwabciyar gundumar Columbia kusa da mu a nan da kuma jihar New Jersey. Zaben yana da muhimmanci ga dukkan jam'iyyun guda biyu. musamman sakamakon zaben jihar Virginia, saboda ita ce jiha kaɗai a kudancin Amurka tilo da shugaba Donald Trump ya faɗi. Kuma sakamakon duka zaɓuɓɓukan alamu ne na auna abin da ka iya faruwa a zaben rabin wa'adi da za a yi a baɗi. yanzu kuma sai Najeriya. Muna kiran baba da babban murya. Yawa Allah ya yi matalakawa. A sauke mana abatiyari. A sauke mana abatiyari. A sauke mana abatiyari. a soke mana Ranar Alhamis ta makon jiya kai wannan zanga-zanga a Abuja kuma ba mu da cikakken bayanin abin da ya sa waɗanda ke igirarin su 'yan jam'iyyar APC ne suka ƙaddamar da wannan zanga-zangar. Rahoton da za mu kawo muku a yau kai tsaye ba shi da nasaba da wannan zanga-zanga da kuka ji. amma yana da nasaba da mutumin da masu zanga-zangar suke kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya kora daga bakin aiki. Rahoton yana zargin cewa Malam Abba Kyari shine kanwa uwar gami na korar Hajiya Maryam Danna Muhammad. Odita a kamfanin inganta hanyoyin samar da wutar lantarki da ake kira Niger Delta Power Holdings. Wata ƙungiya mai kirarin kare hakkin bil'adama da kare demokradiyya da ake kira CAPS ita ta wallafa makalar da ta ƙunshi wannan zargi. Laifinta kamar yadda Hajiya Maryam ɗin da kanta ta tabbatar mana shine ta bankaɗo rashin gaskiya kan wasu ma'aikata a kamfanin. waɗanda ake zargin aminan Abba Kiyari ne. Hasalima, ‘yar Abba Kiyarin kamar yadda makalar ta nuna, tana aiki ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗanda suke da takardun bogi na bautar ƙasa, waɗanda kan haka tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sallame su daga bakin aiki. Amma abin mamaki don zargin ya tabbata, a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ta ɗaurewa ƙarya gindi, Makalar ta yi zargin cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo, wadda shi ne shugaban kamfanin da shi da atoni jarar na ƙasa duk sun ce a mai da hajiya Maryam bakin aikinta, amma sai shiru kake ji. Mun tuntubi ofishin mataimakin shugaban ƙasa don jin martaninsa kan wannan zargi, wani hadiminsa ya gaya mana cewa yanzu maganar tana ofishin shugaban ƙasa, saboda haka ba zai ce komi ba. Hassan Maina kaina ya tuntuɓi Garba Shehu, shi kuma ya ce ba shi da cikakkiyar masaniya kan wannan batu, amma a ba shi lokaci zai bincika. Amma ita Hajiya Maryam ta yi magana da Hassan Mai na kaina, kuma ya fara ne da tambayar ta ko ta san dalilin da ya sa aka kore ta daga bakin aiki? Na je aiki, na dawo gida, sai aka ce mini aka buga min waya aka ce min wai an ce an fitar da mu daga aiki. Karfe tara na sa NTA sai na ga an sa sunana ni an ce GM Audit. To kuma GM audit and compliance da NDPAC ni ce. To ni na ɗauka ma ko wasa ne ko mistake ɗin eh, saboda sauran su political appointees ne. Ni kuma an a career civil servant. So I thought it was even ko an yi mistake ne. Aka sa suna a gurin sai na ce to bari Allah ya kai mu ran Monday in ji in gani. To ran Monday da Allah ya kai mu Monday menene SGF. Sai aka yi confirm wai SGF ya ta order ne daga abu. hadda ne a ciki ko ma SGF kenan. Ba ma jiya misali an ce a bincikenki kaman kin taka wasu manya wanda sun aikata ba daidai ba kuma ke kika ce lalle sai an zo an yi gaskiya tun da wannan gwamnatin canji ne haka ne wannan magana? Kwarai da gaske gwamnatin canji ne kuma ni a very hafi lokacin da na ga baba ya hau wannan gwamnati ke yanzu ne ma zan yi aiki. Ni lokacin da wancan gwamnatin ma har ana ta cewa ma kila ma za a cire ni a aiki saboda yadda nake yin aiki na. so na ɗauka dukkan a ran da ba bane akan abin nan mu zani aiki ma yanda ya kamata amma sai kuma sai na ga wannan abin ya zo ya same ni. Yawwa to hajiya ta kamar me su waye suka aikata ba daidai ba kuma ke miki kai akan wannan mutum misali. Eh abin da ya faru shine da muke aiki ka san mu auditors ne. So sai muke bincike da muka yi bincike sai muka yi notisin cewa a cikin ma'aikatar tamu akwai mutane da ba su da NYSC certificate kuma ba su da exemption. To kaga kuma a rule din Najeriya na gwamnati shine in ba ka da wayanne da nuka so work in gwamnati aikin gwamnati. To ni kuma being the head of that audit sai na rubuta a management ne su ga abin da fa muka yi noticing. To ka ji abin da ya ja wannan abin tun 2012 2013 muka yi wannan report. To amma jiya. Kowai na mutanen da da involved aka kira su sai kuma aka yi confirming cewa ba sai aka ce to su yi resigning su bar aikin suka yi resigning most of them 2014. Amma ake ba ka tunanin cewa waɗannan mutanen suna kusa da manyan mukarraban gwamnati shugaban Muhammadu Buhari kuma za a Najeriya ana ganin mutum yana kusa da shugaban ƙasa, kamar baya doka baya aiki a kansa. A'a to kuma an ce an ce aikin ana son gaskiya kuma ko ma kuwa ne ne an ce ta faɗi gaskiya. Amma lokacin da kika yaka. Ni na ɗauka ina ina ina ina aikin gaskiya ne I was just doing my job. as an auditor anything you observe you, you need to say it out. Ba ni wani abu zai biyo irin wannan? Wallahi ni ban taba tunani ba amma kene na ji cewa one of the mutanen da aka ce su resign eh, aka ce an dawo da shi an ba shi kuma promotion an ɗauki ta kashi an ba shi contract bawa a lokacin da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai da na faɗa amma duk da haka bai tunanin cewa wani abu zai zai shafe ni ba tunda ana ganin a wannan tun a lokacin gwamnatin Goodluck duk da ana ganin ba ta tsarki sosai suka sallame shi saboda wannan bada kadan yanzu kuma gwamnatin da ake gani na canji kuma ta kara dawo da shi ta dawo da shi haka ne to ki rubuta ta dawo da shi ta ba shi kuma pamphlet power yawa to da aka sallame ki kin rubuta takardar koke ko mai faru da kai da kike da kika rubuta takardar koke eh da aka sallame ni na rubuta na rubuta wasiƙa na farko da aka rubuta na taimakin shugaban kasa ne tunda shi ne chairman din eh, board din mu na mishi to gashi an tura ni aiki ni ban san dalili ba ni da farko ma na ɗauka ko ma irin mistake ne aka yi sai ban ji an bani reply ba sai 17 days after bayan an kore ni dan kawai na gani na NTA ba a ban takarda ba sai 17 days after sai aka turo min wasiƙa aka turo min wani ne ya ban wasiƙa da na ga wasiƙa sai aka ce mun wai baba ne ya ce bar aiki na ce to sai na rubuta leta wa na appeal na ce to ko ga abin da aka ce an cire ni daga aiki sai aka ce to baba ya ce a yi bincike baba ya aka bincike kuma aka ce ni ban yi komai ba a mai da ni bakin aiki na tun october um, 24 of last year 2016 to har yanzu ni dai ban ji komai ba. To kina ganin su a kike zargi a bada shugaban kasa da wannan mulakisa? To ba zan iya ya ga waye ba tunda ka gani ba ni da asus je in gani ko wani abu ban san su waye ba. To hajiya tun da yanzu yawa to tun da yanzu shugaban kasa ce a da ke bakin aikin ki amma an kyame da ke. Me eh. za ki ce akan wannan? To ni dai ka san ni musulma ce. duk abin da ya same ka sai ka yi ta addu'a Allah ya samu maka canji Allah ya taka min kuma ina da rago insha Allah ban fitar da rai ba wata rana in Allah ya yarda zan koma bakin aiki na Allah yana tare da ni gaskiya. Yawwa to Zajiya ta yi ma duk wannan badakalan da ake kai wata kila shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai sani ba. Yanzu mu kaddara yana jinki a wannan gidan rediyon namu na gidan rediyon muryar Amerika. misali a shi yana sako dai tak da zaki gaya masa me zaki ce masa hmm. to ni da abin da zan ce baba dai ka san baba dai da kowa yanda ya zo dan saboda gaskiyan baba shi yasa muka zabe shi saboda gaskiyan baba baba kuma na kowa ne saboda haka kuma na san ba zai yadda in je ya ji kuma ya san da wannan abu ba zai bari ba ni ko ina da marayu a gabana ba abin da nayi kuma aikin gaskiya nayi kuma a zo a don wani yana da ya san wani a gwamnati ya zo min haka ina gani ba daidai ba ne ba ya kamata ya taimaka ya duba ya bincika wannan abin ne. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara. da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Hassan Mai na kaina da Hajiya Maryam Danna Muhammad da kuma Cubahiro Diodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. Dan takarar Democrat Ralph Northam ya lashe zaben jihar Virginia wanda ya kasance zazzafa inda ya doke abokin hamayyarsa Ed Gillespie. Nasarar da ta bashi dama zai maye gurbin gwamna mai barin gado Terry McAuliffe wanda dan jam'iyyar Democrat ne shi ma. a jihar new jersey ma dan takarar jam'iyyar ta democrat phil murphy ya samu galaba akan abokin hamayyarsa kim wadanyo yan republican inda zai maye gurbin gwamna mai barin gado wato chris christie To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin nan muna taya Mariya Sa'id Baba Fanta da angonta Hussein Ibrahim na Annabi murnar ɗaurin aurensu da za a yi ranar Lahadi 12 ga watan Nuwamba a masallacin ɗan ta da ke unguwar Koki a Kano. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana uh, sautin CD da kuma injiniyan mu Daryl Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da da hansu.